Hukumar kwallon Kafar Najeriya NFF ta cimma daidaito da dan ƙasar Portugal Jose Peseiro domin kasancewa sabon mai horar da 'yan wasan ƙasar na Super Eagles. Tsohon kocin na ƙungiyoyin FC Porto da Sporting Lisbon zai rataba hannu ne kan kwantiragin shekara ɗaya da Najeriya wanda za a iya tsawaitawa bisa la'akari da ƙwazon aikinsa. Wasu rahotanni sun bayyana cewa hukumar ta NFF ta amince kan gajeruwar kwantiragi ne sakamakon takaddamar shari'ar biyan kuɗaɗe da yanzu haka suke ciki da tsohon kocin kasar ghana turo wanda hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta umarci nff din da ta biya shi kuɗi dala amurka 380 saboda saba ka'idodin kwanta ragi pesero mai shekaru 62 da haihuwa ya yi murabus daga horar da 'yan wasan kasar venezuela a watan agustan da ya gabata sakamakon matsalar rashin biyan sa albashi da haƙoƙinsa a can baya kaɗan a watan fabrairu sai da najeriya ta ba da sanarwar ɗaukar shi aikin horar da 'yan wasan ƙasar amma kuma daga baya lamarin ya wargaje saboda kasa cimma daidaito a tsakanin su a ingila kuma sabon mai horar da 'yan wasan manchester united da zai soma aiki eric ten hag ya bayyana yadda kungiyar ta kasa samun gurbin ta gasar zakarun turai a kakar wasanni mai zuwa da cewa lamari ne maras daɗi ten hag ya ajiye aikin sa na horar da 'yan wasan kungiyar ajax tun kafin kwantaragin sai ya kare domin komawa united yanzu haka kuma united din na matsayin ta shida a teburin gasar premier tare da maki 58 yayin da ya rage mata wasa ɗaya ta gasar ta bana da za ta fafata da crystal palace wannan ne sakamako mafi muni da kungiyar ta samu a gasar ta premier a tarihi kasancewar ta sami nasara ne a wasanni goma sha shida kacal daga cikin wasanni talatin da bakwai da ta buga lamarin da bai yi wa ten hag daɗi ba a ɗaya ɓangaren kuma mai horar da 'yan wasan kungiyar liverpool jurgen klopp ya saki karin yiwuwar lashe gasar premier ta bana duk da cewa jagororin gasar wato manchester city sun barar da maki a yayin da suka yi kunnen doki da west ham a jiya lahadi kunnen dokin da yana nufin bambancin maki hudu tsakanin city din da liverpool wadda ke da bashin wasa daya kafin wasar karshe ta gasar yayin da kuma za a iya tantance zakara ne kadai a ranar karshe ta gasar ta premier kuma dai me ya faru manchester city na bukatar yin galaba kan aston villa domin lashe gasar ta bana shahararren dan wasan kasar Euro Guy luis suarez ya yi bankwana da kungiyarsa ta taka leda atletico madrid a yanda yake kan hanyarsa ta barin kungiyar a wannan bazara Suarez mai shekaru 35 ya koma Atletico din ne daga Barcelona shekaru biyu da suka gabata bayan da mai horar da 'yan wasan kungiyar ta Barcelona ya nemi ya bar kungiyar. Atletico din ta ba da sanarwar tafiyar dan wasan kafin soma wasan da ta buga da Sevilla jiya Lahadi inda kuma Suarez ya sami kyakkyawar karramawa da jinjina daga masoyan kungiyar musamman a karshen wasan. Duk da yake dai ba a kai ga bayyana kungiyar da Suarez zai koma ba. wasu rahotanni na cewa akwai yiwuwar komawarsa tsohuwar kungiyarsa ta barcelona murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja nigeria